assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau juma'a 20 ga watan safar ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi ba manta ba karatunmu da ya gabata mun yi alkawari da cewa ƙarshen tarihin salman al-farisi da mala ya kawo mana akwai 'yan ƙarin haske da bayanai wanda a wancan littafi da muka karanta na suwar min hayatis sahaba akwai abubuwan da ba a ambata ba wanda kuma yana da kyau a ce ambata domin shine cikamakin tarihin kuma waɗanda suka rubuta littafin sun yi daidai da suka tsaye da tarihin a haka kuma suka fara shi a haka saboda dama littafi ne da aka rubuta saboda karantar da waɗanda suke a wannan mustawa na ilimi dama aka harkan rayuwa da addini yake wannan ya faro ya tsaya inda yake ganin Allah madaukin sarki ya tsaye da shi wani kuma ya dasa daga nan ba harkan ilimi ba dukkanin harka ma haka take to salman al-farisi za a iya shekara ana nazari don gani da abin da ya shafi tarihin shi domin salman al-farisi shi kadai kamar wata karamar jami'a ce ya gabatar da abubuwa na alkhairai masu yawa sanda yake raye kamar yadda za mu zo za mu ji yana daga abin da allah madaukin sarki mai na karbuwa shine ya dade a duniya hadisi annabi yake cewa mafi ku shine wanda rayuwar shi ta yi tsawo kuma ya kyautata aikin shi kishiyan wannan shine wanda rayuwar shi ta yi tsawo amma kuma ya muna na aikin shi shi za jama'a ba lissafin yau shekara na kaza ko zan yi bikin cika shekara kaza ko ina ba da labari ina hasashen zamani kaza da ya wuce na yi kaza mu ne suwa na a wannan lokacin ba ba shi ba ne wani aiki ka yi wannan kake sa cin moriyan wannan aiki a lokacin da rayuwar nan ta zambata wani abu ne kai wanda allah madaukin sarki zai yaba kai sakamako a ranar da kafi kowa bukatan sakamako wannan shi ne lissafin shekaru ɗaya yake da lissafin kuɗin da ka kashe kano kana cewa satin da ya wuce ina da dubu biyu na sai tumatiri na sai tattasai na sai magi na sai biredi na sai balangu na sai indomi a ce suna yana ce na kashe kaga yanzu ina da dubu takwas yanzu dubu goma kenan kun gano wannan da kyau ku wannan shine lissafin banza to shekarunka da suka wuce ku sun fa wuce fa da su da kudin da ka kashe da ɗaya ne to shekarun da suka mafi alheri su ne wanda aka yi aikin kirki a cikinsu amma in ba haka ba to da matsala Allah shi kyauta a cikin littafin uzdul gaba a shafi na 462 mala ce salman al-farisi abu abdullah riban da muka samu cikin wannan bayanin na yau ba mu ji alkunyan shi a karatun da ya gabata ba A shi yana mai alkunya da baban abdullahi wa orafu bi salman al-khair an san shi ya yi fice ana ce mashi salman al maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shi salmanu annabi ne ubangidan shi ya kai kuma salmanu annabi ya zama ubangidan shi to bayanan da za su biyo baya su za su tantance wannan wasu ila an nasabihi an tambaye salman dangane da hakikanin nasabar shi malaman tarihi suka ce sabai ne suka zauna abokan salmanu kowa yana faɗin irin darajan shi da girman kujeran gidansu ta ɗaukaka kowa yana faɗin irin abin da ya bice da shi a duniya wanda su sunna ko ba ruwansu da wannan gidanku gidan kuɗi ne shiriri ta kenan gidanku gidan sarauta ne ɗarkaniyan banza kenan gidanku gidan kaza ne abin da za ka yi tunƙaho da shi shine gidanku gidan addini ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya tunƙaho da wannan shi kaɗai ya rabauta kuma wannan shi ne abin tunƙaho ko da ilimin ne ko da addinin ne ko da menene aiki za ka yi koli imalu kawai da ba kana aikin dan a ji a gani ne ko ko dan Allah ya ansa ya ba idan Allah kake baka da bukatan mutanen duniya su gani baka da bukatan su ji baka da bukatan su kwata-kwata Allah kawai shi zaka tunkara an tambaye shi dan gane da girman nasaban shi ya yace ana salman ibn islam ana salmanu bunul islam ni sunana salmanu dan musulunci kawai duwancan nasaba da cika baki da korototo da mutane suke yi ai su iyayensu kaza ne suna da dangi kaza su kuma suna da matsayi iri kaza an ba su lamba iri kaza yanzu abubakar mahamudu gumi duk darajar duniyan nan yana da ita har ma yafi kowa waɗanda ma suke kowan ma so suke su makale da shi amma baka taba ji hatta irin lambar nan da ake badawa in an kira bakar Gumi sai an fada wanda duniya ta jinjina ya kai har sai da larabawa suna kallo aka ba shi king faisal award amma ko sunan shi aka faɗi baka jin an ce wane wane kira wannan lamban shiriri ta da ake ba manya ne ya ba abubakar gumi amma ko a gaban sunan shi baka gani duk wannan ɗaukakan da ya har ya zama shugaban alƙalan jihohin arewa sudan ya je diploma kwaya ɗaya gyal amma sai da duniya ta ji labarin alkhairin da yake da shi mun gano wannan da kyau ko shi yasa ka tsaya musulunci shine gatanka duk wani shiriri ta karbi da shi duk wani cika baki ni kaza ne na zama kaza rabu da waɗannan abubuwan bayan da za su kai ka man abta lahu amaluhu duk wanda aikin shi ya ja da shi baya lam yusra' lahu nasabuhu girman nasaba ba zai kai ka wajen ba kai ne wa dan wani mai daraja mai mukami iri kaza to so what ku gano wannan da kyau ku haka wata mutane su san haka Allah shi kyauta asluhu min paris asalin salmanu daga farisa yake in aka ce farisa a wancan lokaci gari ne mai faɗi gari ne mai girma wanda iran na yau a wancan lokaci ba sunanta farisa ba ita ma tana cikin farisa ne da a wancan lokaci yankin da ake ce mai iran a yanzu sunan shi kun gano wannan da kyau to shi salman a farisa yake a wancan lokaci har waɗannan yankuna na rasha da wani ɓangare na yankin afghanistan da yankin wannan kashmir da ake ta hayaniya a kai To duk wannan lokaci ana kiransu farisa ne to shi yana rayuwa a wannan yanki ne min rama hormuz daga nahiyan da ta shahar da rama hormuz wakila innahu min jiyin aka ce ya fito daga kabilan ji ne wahiyar madinatu asfahan wata madina ce wani birni ne da ke yankin asfahan wa kana ƙablal islam salmanu cikakken sunan shi da yake ansawa kafin ya musulunta ma bihi sunan kenan ma bihi bunu buzakshan sunan wancan sarki mahaifin shi buzakshan bunu murislan kakan salmanu morislan shi kuma kakan salmanu mahaifin shi bini buzan shi dan wane ne buhuzan bunu kakan kakan salmanu sunan shi fairuz bunu sihirik min walad abin malik shi mahaifin shi to sarki ne kamar yadda mun ji cikin wancan tarihin kuma sarki ba babban sarki ba ba irin waɗannan sarakunan da 'yan boko suka yi masa tabaibayi da ba sa iya motsi su iya komi ba kun gano wannan da kyau ku sarki mai faɗa a ci don dole ne a yi wannan ƙaidin saboda wanda ya rayu a ƙasan nan in dai bai kai shekara ɗari ba bai taba ganin sarauta ba kuna fahimtar wannan ba yana son in ce muku kama karyan sarakuna ba ba ka san sarauta ba domin a lokacin da ake sarauta shine kafin zuwan waɗannan turawa kuma kafin zuwan da'awar musulunci ta yi ƙarfi akwai musuluncin amma babu jihadin shehu a lokacin to lokacin ne ake sarauta ta gargajiya ta gaske duk wani murdiya da duk wani handama da duk wani kama karya to shi suke yi abin duniya da duk wani arziki da duk wani mallaka a wancan lokacin ba na kowa bane na sarki ne wannan ku kaga a wannan lokacin bai isa ba kun bayyance wannan da kyau za ka ce sarkin fa saboda boko yan boko sun zo sun ce addinin boko ya hana waɗannan abubuwan kuma dole an hannu sai su suka koma suka mai da abin kansu kun fahimci wannan da kyau ku shi kenan ƙarfin da waɗancan suke da shi suna da 'yan doka suna da kaza yanzu ya dawo kansu a zamanin da sarauta take sarauta ta gaskiya dogare ɗaya zai iya zuwa nan diddi ta samu yi fada da mu haka ne amma duk dogaran da ke garin na yanzu sun isa ni yanzu ga dogari sai dai ma kai kokarin ka bashi sadaka don kai ka san ya fi ka bukata amma da dogari hukuma ne jama'a mun fahimci wannan to baban shi sarki ne na yi maka wannan sharhin ne don ku fahimci ya fito a wani irin gida ne wata hawwala ilal madina to mun yi tsalle dama wannan nasaba ya kamata mu gabatar mun ji lokacin da salman ya komo madina fajumi'at shay'an salman ya ce fa jama'atu shay'an fa ataituhu bihi yace sai na zo na tattaro yan abubuwa ka san bawa ne mun ji an sai da shi yana bawa ko to dole duk dan abin da zai siya roro da shi a karatun shi an gaya mai wannan annabin da zai zo yana cin kaza bai cin kaza to kaga ya zai kokarin ya jarraba domin kar ya je ya fada ya shiga gada a gicciye to shine sai dan tattaro wasu abubuwa fa ataituhu bi yace sai na taima annabi da shi kun gano wannan ina gaya muku malam bahaushe ne kadai bai da irin wannan ɗabi'ar shi ma gan shi da irin wannan dabi'a akwai abin da yake so ne shine ka samu wani abu haka kawai ba fa wani abin da ke faruwa sai ka kunshe sai ka je sai kai ma wani mai daraja ka ce gashi kyauta mun gane duk al'ummomi suna wannan so da shi kyauta ko yana natsar da zuciya kuma yana sa kauna to shine sai ya zo ma annabi da wannan faƙultu daga zuwa salmani ya ce sai na ce a habbabtu karamatuka fa a hadaitu laka hadiyya na so ne kuma na zo ne in zo in girmama ka martabaka yasa na kawo maka kyauta walaysat bi sadaka wannan abin da na kawo ba sadaka bane irin na jiya famadda yadahu fa akala annabi ya mika hannu sai ya ɗiba ya ci wa akala ashabuhu sahaban shi ma suka ci Haƙultu salman ya ce a raina sai na ce hatanis natan waɗannan biyu sun tabbata waraja'at ya ce da lokaci ya dan ja kama a ce gobe ji bugata salman ya ce sai na ƙara dawowa tuhu wa bi tabi'a janazatin fi bakai al ce sai na tarar da annabi ya raka gawa zuwa makabartan baqi'a duk mun karanta wannan ku? wa hauluhu ashabuhu sabon annabi suna kewaye da shi fa sallamtu da naje sai ne sallama wa tahawwaltu anzuru ila khatamin fi zaharihi ce sai na zaga ta bayan annabi domin leka an gano wannan khatami wani zai a bayan riga aka buga karkai misalin kai da wancan lokacin a wancan lokacin ba riga suke sawa ba za ka iya haɗuwa da mutum dubu ba ga mutum ɗaya da yake da riga ba abinda suke sa ma ya fi ne kuma in za a ga mutum ma da riga sau dama za a ganta mai shigan a baya ne kamar rigar malaman nan haka take kun bayyance wannan da kyau ku? ba riga ne mafi yawanci irin namu wannan ba to shine sai zaga bayan shi fa'alima ma to ina zaga sai annabi ya gano mai nake nufi da ahu sai annabi ya saki mayafin da shi ya sauka da kafaɗin shi fara'aitul khatama sai na ga wannan khatim khatimun nubuwa khatimin annabta ya ce sai na sumbanci wannan khatimi ɗin wa bakaitu salman ce ne kuka ne ajlasani baina yadayhi wannan kuka na rahama ne kuka na tausayi ne kuka na jin daɗi abin da ya daɗe yana nema yau Allah ya haɗa shi da shi wa bakaitu ce ne kuka ne ajlasani baina yadayhi sai ya zaunar da ni a gaban shi fa bi sha'ani kulluhu yace na zauna na gaya ma annabi matsaloli na kaf kama haddastuka yabna abbas kamar yadda nake baka labarin nan ya kai ibn abbas to nan bangaren da yace kama haddastuka yabna abbas babu a cikin labarin da muka kawo ko ashe wanda ya yi ruwayan labarin da muka ji ibn abbas ne daga salman al-faris salman al-khair ibn al-islam salman minna ahal al-bait ku gano wannan da kyau ku kaga duk darajojin da ake danganta mashi ba wani darajar da aka danganta mai na maguzanci cewa ai uban shi shine tsohon kaza kawun shi shine waje kaza suna da martaba da lambobi iri ka duk ba wannan wannan duk jahiliya kuna fahimtar wannan to shine sai ya ce fa ajabahu zalika labari na da nake ba annabi sai ƙayatar da annabi wa ahabba an yasma'ahu ashabahu sai annabi ya so sabon shi su ji wannan labari to shine sai na zauna na ba su labarin duk abin da ya faru da ni tun daga farko har ƙarshe ni ma na san kun ji daɗin labarin salmanu irin yadda annabi ya ji daɗi bai suka ji wanda ka ji bai ji daɗin wannan labarin ba to sai wanda baya san annabi in ko kana son annabi abin da annabi yake so kai ma kana son shi haka ne tayyib Salmani ya ce abin da kai ce fa fatani ma'ahu badar wa uhud ya ce wallahi ban samu halattar yakin badar da kuma yakin uhudu ba me ja me ya faru kana musulmi salmanu duk da gwagwarmayin da kai sai ce ba wani abu ne birriki wallahi igiyan bauta ita ce matsala na faƙalani ran nan da na zo wajen annabi sai ce katib ya salman annabsik ka je ka ce wa mai gidanka ya rubuta ma fansa dan ka biya ba laifi ba ne ba sai mai gidan ya ga dama ya ce zai rubuta ma fansa ba kai ka nema cewa ya rubuta ma fansa ka biya ka zama ɗa falam azal bi sahibi ya ce ban gushe ba ina roƙon shi ina roƙon arziki ina bambaki hatta katabtuhu ala an aghrisa lahu salasa mi'a A akan zan je zan dasa mai dabino guda uku, tushe uku na dabino kai jama'a ko shuka mutum ya je yayi aka ce shuka tushe uku na masara da yawa fa ba dabino da sai ka haka sai kai waye ba wannan zai cuka mai tushe ɗari uku wala arba'ina uqiyya min zahabin kuma zan ba shi uqiyya arba'in na zinari jama'a duk me ja musulmanu fada cikin wannan matsala hmm ha cin amanin shi aka idan mutum ya ci amana ɗaya ko sai ta ja mai bala'i shi sa ce la dina liman la ta lahu bai da addini duk wanda bai da amana ya ba su sa ya ba su akuya su ɗauko shi su kawo shi madina suka haɗa baki suka cinye san kuma suka sai da shi suka cinye kuɗin yanzu wannan tushe ɗari uku in ba dan da suka mai da shi bawa ba yana da buƙatar wannan ko iya arba'in na zinare kuɗi ne ba na wasa ba duk wanda aka bashi a nan ya ishe shi rayuwa na yanzu da wannan okiya arba'in dai a irin unguwanni irin namu zai maka gida ke ma aure ka samu irin wannan motan ka hau kuma har da jalin da aka je ka buɗe kasuwa kuma a ga girman jalin yanzu asaran da ya bai je badar da uhud ba waɗancan da suka ci amanan shi ne iza cin amana haɗari ne inda aka san shi ne alheri ne ko labarin ma maganan ma baya yi balantana ya zo ta magiya ya ta raki sam addinin salab ba haka ba ne ita shi ne sai je aka rubuta mai fansa haka فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce ainu akhakum bin nakhal ku taimaka ma ɗan uwanku da tushen dabino kun san abin mamaki ba ma fadda shan ba ina za ka samu tushen dabinon ma har guda ɗari uku dama an yi nufin ƙuntata mashi ne kawai an yi nufin ya kasa ne a cito ka matsa rubuta maka fansa kuma rubuta fansan kuma ka kasa biya to me yake so so yake mu ce ka tafi kawo ba wani abu su yanka fa muka yi ka kaddara kai ne bawa a zaunar da kai ana gaya maka irin wannan don Allah wani damuwa ne ba za ka ji a ranka ba mutum ne ɗan uwanka wanda idan da kwaɓewa za a yi a buga kokowa za ka rika sama sama da shi kana buga shi da ƙasa ma ya zage kai da ke kai wulakanta kai sa ka aiki a bainan jama'a kawai don ya sa maka suna wata sunan ka shi kuna fahimtar wannan da shi na annabi ya ce a taimaka ma salmanu da tushen dabino da zai biya fa'anuni bi hamsin wal ya ce suka riga kamun gudunmuwa wani kawo tushe biyar wani kawo tushe goma hatta sama'ali har sai da aka haɗa min wannan adadin faƙalali sai ya ce da ni faƙir laha a haƙa rami a dafa wala ta a min an hatta a ba'ahu biyadi annabi ya ce kar a shuka komi sai ni ne farkon wanda zan zo fara dasawa kun ji asalin inda aka samu in za a yi wani aikin alheri sai a nemo wani babba mai daraja cikin al'umma sai zo ya fara Shin 'yan siyasa in za a yi sa harsashin ginin wani abu sai a gayyaci shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki ku gano wannan da kyau ko to aikin gayya na farko kenan kafin aikin gayya da aka yi na gina masallacin annabi da kuba to shine sai ce fa fa'altu annabi ya je dai yi abin da aka sa ni nayi nayi din annabi kuma ya zo man da shi fa'ala ni ashabi hatta faragtu sabai suka taimaka min hasin na gama da shi fatetu sai na zo wajen annabi fa kuntu atihi bin nakhala fa yad'aha wa yusawwi alaiha turaban ina kawo mai tushen dabino in ya sa sai annabi sai ya daidaita ta a kawo kasa ya rufe daddabe komai fa an sabif wallazi ba'athahu bil haqq yace ina muku rantsuwa da wanda yayi ko annabi da gaskiya wa kenan fama matat min hawahida cikin ɗari uku nan da muka dasa ko tushe ɗaya bai mutu ba ko tushe ɗaya bai mutu ba wa baƙiyar zahab abin da ya rage kawai zinari da ake bi nan bayna ma huwa qa'idun iz atahu rajulun min ashabi bi misl al bayda muna zaune ana tanin to ina za a samu kuɗi da za a je a biya sai ga wani mutum ya zo ma annabi da zinare kaman girman kwai min zahabin asabahu min ba'd al-ma'adin wanda ya samo shi a cikin ma'adini jama'a zinarin da ya kai girman kwai a yanzu kuna tsammanin zai kai nawa zai kai duwa hamsin na'am na'am tafi miliyan miliyan nawa eh kaga matsalan da muke ciki taron talakawa ne inda abuja ne inda manya suke yanzu wani zai ce a ah, suna ganin zai kai miliyan kan haka ne zinare fa dunkulallen zinare asalin fiyo zahab da ya kai girman kwai to matsalan mu kwan ma ba ganin shi muke yau ba mu ci sun gano wannan da kyau Allah ya samu to sai hu miliyan to ka gani akalla ka sarrafa yanzu ka dauki 1 miliyan ka ba dan uwanka kuma kai ba mai kudin gari ba hukuwa islamiyya ta wuce nan jama'a kun fahimci wannan da kyau ko ta wuce da kake tsammanin ta to shine sai yake cewa faqala sai ce udu salman al-farisi al-mukatab kira Salmanu wanda aka rubuta amfansa faƙala ya ce addi hazi lissafa wannan faƙulci ya rasulallah wa aina ta kawo hazi min ma alayya citta wannan ai ba za ta kai komi ba ma cikin wannan abin da aka ƙaƙa ba min mun gano wannan da ke ku warawa abu tufail an salman قال آنني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب نشي النبي نيبان a wannan ruwayan ba wani mutum ne ya kawo ba ko kuma wani mutum ya kawo ma annabi annabi kuma ya ɗauka ya bani fawuzinat sai aka auna wannan bi ahadin lakanat as ya ce wuzinat haka zai zama da za a auna wannan zinaran da annabi ya ban bi uhudin da dutsen uhud lakanat asqalu minhu ka ta bi shi nauyi wannan ne aka je aka lissafa har aka biya kuma ya rabu da albarkan inda ya fito ka san ba tarin abun ba ne kun gano wannan da kyau ko darajar ne yayi ana fahimtar wannan da kyau ko wa awwalu mashahiduhu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-khandaq yakin farko da salman ya fara fita gaba ɗaya tare da annabi shine yakin ahzab yakin khandak lokaci ya zama ɗa yana da yanci in za a je jihadi a fita a fafata da shi sannan mali ce walam ya takhallaf an mashhadin ba'da al-khandaq annabi salman al-farisi bai taba zaman gida bai fita yaƙi tare da annabi ba wa akha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainahu wa baina abi darda annabi sai ya hada abota da yan uwantaka tsakanin shi da abu dardai wani zahidi ne wani abidi ne wani alimi ne ai mun san labarin ku salman ya taba kai ziyara gidan abu darda ya je samu ummu darda e mutabazzila kata kata irin da yanda kawai mata in sun dan haye ba kaɗan kawai sai ta ritaya da rayuwa ba kwalliya ba ado babu gyarawa retired matan aure kenan in daga haka to sai ka jaddada sunna mun gano wannan da kyau ko tayar taya a rayuwa kowa ya gaya mata cewa wai matan aure wai tana collapse tana tsufa ina mamakin wannan abin da mata suke ai san da yake ganin aike jikin zama kwashi kwaram shi ma ai kwashi kwaram ne a duniya babu kamar yana girma ne abubuwan da ke tsammani na yan mata yana fita cikin ran shi fa kun gane wannan amma ko shekaran ka saba'in ko Fatan kananan nan tana zargin in ka ga budurwa lashe baki za ta ya wuce wannan lokacin yau shekaran ku uku ku kwallo aka yake kallon ki yadda ka san jiya taba ganin ki kawai gyaggyarawa za ki rika yi yangan da kike kina ɗan shekara bakwai shi za ki ci gaba da taka mashi kawai da ce wa yau sharaban duniya da ayyare za ki ga ayyare kuwa gyarawa ki ki riga kwalliya kina fitowa fes ki iya magana ki iya girki ki zama mai yafiya ki zama mai alheri ki zama mai mutunci da rufin asiri Allah ya sa dace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi sanda ya zai ga ummu darda bazzila sai ce ma sha'aniki ya ummu darda yace inna akhaka laysa lahu hammun fid dunya dan uwan naka bai da bukatan duniya ne kwata-kwata ya riga ya sake ta ya sallama ta da daddare azumi yake ba ruwan shi da ni da rana azumi yake da daddare ya salla ba ruwan shi da ni na gato in kwalliyan zan yi wa zan ma shi ne to kuma shi ba ruwan shi da wannan ce da shi kenan ya zauna yana jiran abu darda ya dawo can sai buga sallama ya shigo ka suranta a ranka ya zaka gan shi ustazi ne sallan dare azumin yini kaga dai wajibi bakin nan da asuwaki don ba zai rabu da asuwaki. ga dagaggen wannan shi ya shigo ustaz sahibul jalala daga shigowa aka kawo abinci sai ce ci kai ne bako ne azumi ne ke ga ɗaya ko ce wallahi ba zan ci ba sai ka ci azumin azumin ce karya ya karya ko sadan sa shi kare azumi ji kamar ya kashe mutum mun gano wannan da kyau ko ta akwai aboki na lokacin da aka yi wani walima mai mutunci a nan hall cikin makaranta labirarin na lokacin nan aka shirya sha'ani yana azumi ranar ya je ga abubuwa ya ce kai an yi azumin nan ba za a jingine shi zuwa wani lokaci <laughs> awa malam sai ba kan shi fatawa ya jingina azumin to sai aka ce yayi laifi na ce yayi daidai in dai ba na farilla ba ko gobe ka ga yanayi kaɗan jinkirta wani lokaci jinkiri da alheri ku gano da kyau dare yayi dama an ce ustaz ne kwana yake sallah ya miƙe ya ce kwanta a'a sallan ya ƙara miƙe ya ce kwanta sai can ƙarshen dare tashe shi shi to fal'ana ya ce inna li rabbika alayka haqqan ubangijinka na da haƙƙi a kanka wa inna li ahlika alayka haqqan ya lissafi mai masu haƙƙi tsaf ya ce ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙin shi duk wannan karatun ko abu da yana tarawa amma bai gama gamsuwa ba sai da aka je sallah asuba sai ya matsa ya samu annabi ya ce kaga abin da abu da da yi min ya ce kaza ya ce kaza salman al-faris annabi ya ce sadaka salman salman ya yi gaskiya to shine annabi ya hada su abota wasa kana abu darda isham ƙarshe sai abu darda ya koma sham da zama wasa kana salman al-iraq sai salman ya koma iraki fakata ba abu darda ila salman ana nan sai shi abu darda sai rubuta sika zuwa ga ɗan uwan shi salman al-faris ga abin da ta kunsa salamun alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai dan uwana amma ba'd fa inna Allah razaqani ba'daka kamalan wa waladan bayan rabuwan mu na je cira ranar sham Allah madaukin sarki ya man arzikin kuɗi kai in ba salaf ba ko wanda zai yi wannan ba ba salafiya ba salaf kun gano wannan ya aika ma dan uwan shi biyu ya tafi cirani shi ma ya aika mai ce kai wani na bai kuɗi ga 'ya'ya wa nazaltul ardal muqaddasa kuma Allah ya man baiwa ina zaune yanzu a ƙasa ne wacce Allah ya tsarkake ta bayan da salman ya karanta wasiƙa fa kataba ilaihi salma sai salman ya mai da ansa wasiƙa ce salamun alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ya dan uwa amma ba'd fa innaka katabta ilayya ka rubuto man wasiƙa cewa annallaha razaka kamalan wa walada Allah ya maka arzikin 'ya'ya. Allah ya maka arzikin kuɗi fa'alan to saurare ne da kyau kaci annal khaira laysa bi kasratil mal ka sani alkhairi ba tarin dukiya ba ne alkhairi ba tarin dukiya ba ne wa walad ko tarin yaya ba shine alkhairi ba walakin alkhaira salman alfaris faris ya ce kaga alheri an yaksura hilmuka shine haƙurinka da dangananka ya yawa wa an yamfa uka ilmuka sannan iliminka ya amfanar da kai wa katabta ilayya annaka nazalta al-ard al-muqaddasa kuma ka rubuto man cewa yanzu kana zaune ne a ƙasan da aka tsarkake ka sani wa innal arda la ta'mal li ahadin ƙasa ba ta aiki ga kowa e imal kai dai ke aiki zaman ka a ƙasa tsarkaka ka ba abin da zai tsinana maka saboda ba ta maka aiki a rika rubuta a mizan ɗinka ba kai dai abin da ake so da kai e imal kai aiki ka annaka tara kamar yadda kake gani wa'adud nafsaka min minal mauta ka rika lissafa kanka daga cikin matattu ka ne lissafin ga kudi ga 'ya'ya ga kasa mai tsarki wannan zai shagaltar da kai ka lissafa cewa kai kana daga cikin adadin matattu to wannan zai taimaka ma wajen ka dage ka zabara kai himma wajen ka ayyukan alkhairai ayyuka masu kyau ku gano wannan da kyau ku yanzu wannan siyan bai kamata a ce a fara da ta mana ba a sharhin ta ya ce hilmuk haƙurin ke yawa in ba ka da haƙuri ko ba ka ci nasarar rayuwa ba kwata-kwata sannan ilimin ga kowane iri ne ya amfanar da kai amfanin farko da aka fara cin shi na ilimi shi ne ka gina abin da za ka taras a lahira kai aiki da duk abin da yake allah ya ce a yi ko ya ce a bari ungo kana ganin anya wannan zai samu to ko kashe da faɗi allah shi kyauta wa ƙala huzaifa li salman huzaifa ta dan yaman ya ce salman al faris ibn al islam سلمان الخير سلمان منا أهل البيت ألا نبني لك بيتا سلمان شن بنا جنا ما جدا با قال سيتي أه. لما دني لتجعل لي مالكا كان أصنع ka sanya in mallaki wa taj'ala li daran mithlu baitika alladhi bil mada'in ina ganin kana son ka gina min gida irin gidanka na mada'in ne ko na jari'i e. qala sai ce la ba irin wannan ba walakin nabni laka baitan min qasabin gida za mu maka na jinka wa nasqifuhu bil burdi za mu mai rufi da shuci misali haka zaka gane shi jinka ko idza qumta kada an yusiba ra'saka in zaka miƙe tsaye to rufin gidan akan ka yake wa idza nimta ga kwanta bacci kuwa kada an yusiba tarafuka ka zai iya tabo bango da bango qala sai ce faka annaka kunta fi nafsi salman ya haba inda ka san ka shiga raina <laughs> <laughs> gane inda kafa ka shiga rera irin gidan da nake so ke da. dan sarki ne ba yawa kun ga duniyan nan Allah duk wanda ya dauke ta da fadi ko sai ta bashi mamaki duk wanda ya dauke ta da fadi ka dauke ta da yalwa ka dauka wai ai ha Allah ne shi kiyaye ka dauki duniya sai da sai ka bi ta kaffa kaffa Allah ta ɗauki wasu suna tsammanin sun kai Allah ba su kai ba Allah shi kyauta wa kana ƙwa'uhu hamsatu ala ana biyan shi salari ɗin shi a duk wata shi salmanu dirhami dubu biyar dirhami dubu nan dubu biyar dirhami ishe ɗari biyu fa kudin dubu ɗari takwas amma kunnan da yawa dirhami a ce dubu ɗari takwas so biyar in ka ce so biyar kaga dubu ɗaya kenan abin da ya baka ce ka ƙara ca so biyar shine allowance da ake bashi a duk wata amma kaga gani ya ɗaukan kwabo ya gina gida ba kun fahimci wannan da ke ko nashi ne ba wa mallakan wani ba halaliyan shi ne <clears throat> zai ce fa'iza kharaja a ba'uhu ana bashi wannan albashin farraƙahu wa a kalamin kasbi yadihi in yi ansa tun daga baitul mali zai rika miskine yana raba masu? zai karar da kuɗin nan ko taro ba zai isa gida da shi ba <clears throat> kaga matan sai ta zama irin ka kenan amma ba irin ka bane kana da za ce ina albashin ya kanso shi gano wannan da kyau eh, irin waɗannan matan na yayi ne <laughs> yan alibi da sai kanso shi in ko ba ka wata tsige maka gemu a ah? <laughs> ga yaro ya yi mamaki sai ji da kuma bai hada da gemu a wai wulakanci za ta yi maka ina fatan mun gane kuma ya gaba sai koma kwadugu dan abin da ya samu na hannun shi shi zai ci abinci da shi kakkari na sana'a da kake yi kun gano wannan sai yadda kake samun dan abin da kake samun rufin asiri ko ka da shi in kana kallon na sama leƙen na sama zai hana ka gode ma Allah fa kallon wanda yake kasa da kai daman da kake da shi ma bai da shi shi wannan zai jagorance ka wajen gode ma mai abin kuna fahimtar wannan da kyau jama'a wa kana <clears throat> yasfil house to malam sai yake cewa huwa a ashara ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi hafr al khandaq salman shi ya ba annabi shawara cewa a haka ramin gwalolan nan kun sai da aka yi ganuwa daga baya ba daga cikin gari ba sai a zai wani katar rami ya kewaye ta ganuwoyinmu da muke da shi inda tura suke da su ko da yan sun gyara su gyara mai kyau da yanzu haka gina su za su yi a yi masa kwalliya saboda kula da tarihi amma yanzu ganoyin duk an me an rushe su amma sai da filayensu mun gano nan da kyau ku bai kawata ya haka ba ko da za a sai da filin to a fitar da zirin katangan gini na zamani kuma yana gaya muku inda su ne can ko faɗinta da girmanta da take da shi a wancan lokacin haka za a bata saboda ganuwa mutum zai iya hawa kai har ya kwanta a haka da kwari da baka da mashi da waye yana jira abokan gaba zo ya yaƙe su yana kanta ko kun san wanda ke gina ganuwa a farko da mutanen gari ne daga baya in suka yaƙi suka kama bayi sai bayan su yi kuma gyara ta ke tsabta kewaye gari duk girman shi to a da idan mutane suka ga fala abokan gaba sai zo suna haka ganuwan kan ku farga sun rushe inda za su zo su shiga da gudu to lokacin da kafirai suka yi nufin za su kawo hari madina sun yi gangan kone an aika da goron gayya fastajma'u kullam majma'i sun yi taro iya taro an hada kai za a fada da gaskiya in za ga an hada kai za a fada da gaskiya ku to ka shirya samun nasara gano wanne kawo gudunmuwa wannan kawo gudunmuwa a yi mitin to ba matsala kai dai ka tsara kawai abin da ke alakanka da mahalicinka nasara na tare da kai shine salmani ya ba da shawara ya ce su a garinsa farisa in haka ya faru sun gina ganuwa to suna haka katar rami to a lokacin madina ma ba mata da ganuwar ramin kawai sabai suka kewaye madina da shi kun gano wannan lamma jatul ahzab yayin da kafiran taron dangi suka zo falamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi hafrihi yayin da annabi yayi umarni da hakawa ihtajjal muhajiruna wal ansar fi salman sai aka waye gari kowa yana kokarin a ce salmanu na shi kowa na kokarin kwace salmanu in mu ne yanzu salman ne ba da shawarar nan aka ji daɗi ya samu karɓuwa wajen annabi to kowa zai ƙoƙarin ɓata shi ne saboda hasada mun gano wannan ai yayi kaza ai ya ce kaza ai bai iya kaza ba ai bai kaza ba ƙoƙari za a sai an ɓata shi an yi raga-raga da mutuncin shi kaf malam nan ka ci mutuncin wani riba mai ka samu ai darajar shi ba zai komo kanka ba kamar ka kashe mutum ne kisan da ka yi mashi kwanakin da ka daƙile mai da watanni da shekaru zai kuma kanka ne ba wani alheri ya yi yi ƙoƙari yana da daraja ito eh ya zama naka sai ka amfana da darajar har yau mutane sun gane sun kasa gane hikimar rayuwa kuma abin da ke hana su wannan shine zuciyar ne take da illa in zuciya na da illa ba ta baka daman tunani mai kyau Allah shi kyauta to nan da na muhajirun suna namu ne an sa suna namu ne wa kana rajilan qawiyan mutum ne kakkarfa wa qala muhajirun Salmanu minna mutanen makka muhajirai suka ce salmanu namu ne hijira yi ya zo madina namu ne وقال الأنصار ودانا madina suka ce namu ne nan kuka same shi mun gano da ke ku nan kuka same shi minna saboda namu ne فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا Minna سلمان منا أهل البيت سلمان نامني gidana ne. ahalul baiti ne dan uwa daka ne saboda an raba rigiman ko ba a raba ba wani ƙara cewa salmanu minna akwai ina muhajirun ina ansar salmanu liman li rasulillah ku gano wannan da kyau ku salmanu minna a halal bai yi kokari kai aiki mai kyau bawan Allah qul imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun a waye gari kowa na gogoriyan kai nashi har ma waɗanda suke ba su gane ba sai su ta ganin in suka bakka to za ka zo za ka kwashe darajar da su suke ganin za su samu shi ba darajar Allah yawa ke gare shi in kowa za a bashi ba zai kare ba kasan ɗan adam kullum yana ma kallon Allah ko abin da ke wajen Allah da kallon abincin alibiji eh shi da ke ganin wai in wane samu kaza kai ka rasa duk wanda ya taba zuwa wajen da zai ga yadda ake dan tattarfa mu duk wannan tarfen da ake tsoron kare ne <laughs> amma abincin gaya na gidan biki ana tarfa shi haka so da an san ko ya kare za a fasa wani buhu tun da banza ta faɗi sha sha sha na biki kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana mu. wato wofiya salmani ya rasu a ya kamata tarihin ya ci birki a nan a cikin katin littafin allu'ulu'u wal marjan babu wanda ya kwashi tarihi irin wannan ko akwai muka yi mai tarihi haka babu kuma akalla mun yi karatu 340 da wani abu mun gane wannan da kyau ku ya rasu sanata hamsin wa salafin da shekara talatin da biyar fi akhir khilafati usman a ƙarshen khalifancin usman wakila awwal sanata sittin wa salafin aka ce farkon hijira na da shekara talatin da shida ne wakila tuwofiya fi khilafati umar aka ce ya rasa cikin khalifancin sayyidina umar ne wal awwalu aksar wancan na farko cewa hijira na shekara talatin da biyar a ƙarshen khalifancin na usman ya rasu to shine mafi yawancin abin da malaman tarihi suka ba da labari Abbas bin Yazid, Abbas bin Yazid ya ce qala قال al ilm malamai suka ce ashe salman salatan mi'atin wa sana salman ya rayu a duniyar nan shekara ɗari uku da hamsin kun gano wannan da kyau ko shekara ɗari uku da hamsin ya yi a duniya yana rayu sai mala ce fa amma mi'atani wa hamsin fala yashku fihi amma gaskiya al'amari shekara ɗari biyu da hamsin dai ba wanda yake shakka kowa ya yi da ya yi ma suna ganin har ya kai shekara ɗari uku da hamsin ma a duniya kuma ƙyar yake eh baka ji an ce ma ƙauyin ba saboda sanda ya zo madina in ka auna in da shekara ɗari uku lokacin yana ɗan shekara ɗari uku ne ko ɗari hudu amma lokacin fa ya hau dabino ya ziraru lokacin ne ya je shuka da binu ɗari lokacin ne aka aka haka haldar da shi saboda ya rasu hijira na da shekara talatin da shida ne ka hada da goma da annabi ya a madina zai baka arba'in da nawa da shida ko da shekara ɗari biyu da hamsin ya a duniya lokacin ɗan shekara ɗari biyu da wani abu kun gano na da kyau ko tare shekara ɗari biyu amma yanzu ka ga mutum cikin daula komi yana da shi amma ya wuka ce ta shi kyauta Fala abu nu'aym baban ya yace kana salman min al mu'ammirin ya daga cikin waɗanda Allah madaukin sarki ya musu tsawon rayuwa yuqalu innahu adraka isa ibn maryam wasu na cewa ya riski ma zamanin isa dan maryam ba lalle ya haɗu da annabi isa ba ya riski zamanin ba lallai sun yi zamani yana raye annabi isa na raye ba ya haris kamar yanzu misali ya na sun risu zamanin albani kuna ba san shi ba kun gano wannan da kyau ko kayan so da dama wanda bai fahimci yadda salakar ko yake kuma ko in ya je nazari in ya zo ya faɗa in malamai suka ji sai su ce wannan wawa ne ba haka abin yake ba Iza karka yi daka faɗa abu ba koya maka aka yi ba kun gano wannan da kyau ku a daraka zaman kaza wanda sai ka je ka gaban malamai ilmin rijal sai su karanta da kai me ake nufi da wannan sai ilmin tarihi sai ce ba fannin ba kenan Allah ya tsare mana imanin mu wakara kitabai shi yayi aiki da littafan biyu ya karanta su ya haddace su duka ya haddace a taura da linjila littafi daya kuma ya haddace alkur'ani wa kana lahu salasu banatin ƴaƴan shi mata uku ne gel a duniya bintun bi asfahan ya ɗaya a garin sa ya haife ta asfahan waza ama jama'a wasu jama'a suka riya annahum min waladiha wasu ga ce sauran biyun to ƴaƴan shi ɗaya ne ita wannan ƴan nashi ta tafi ƴaƴa nawa biyu kun gano wannan da kyau ku wa ibnatani bi misr ko zaka ce ya'ya uku yake da shi daya asfahan bi'a misr akhrajahu thalatha kun gano wannan da kyau ku to kun ga wannan zango da muka ɗiba muka yi bayani gani da salman al-khair ibn al-islam kamata kowa ya tsaya nazari tsakani da allah rayuwar shi da yake irin wannan rayuwar ce yana kallon daula ya bi ta ya bi Allah in ba ka irin wannan rayuwar ba kana da matsala yi kuma karka yadda kana musulmi matsala ya hauka to bari ku ci abin da ya rage a nan cin da muna ban kwana da littafin da ke bayanin darajar sabai ko za mu ga yiwuwan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu bayani akan martabobi ma ma'anar maratib matakan zagin sahabbai don gaza mu shi zai ce wallahi ba mu zagin sahabi za ka ji me ake nufi da zagin sahabi da maratib din domin su daina shamatan ku sai mu yi ma littafin falalan sahabbai zail da wannan bayanin Allah ya su ina gani yana da fa'ida ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace nan za mu saurara سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم